بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد جمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin uku ga watan hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwar mu cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke ɗaukar darasi a cikin littafin ar-risala ta ibn abi zaidin al-qayrawani rahimahullah muna cikin babu sifatil wudu ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gambatar Allah ya yi mana dace a cikin ayyukanmu ya arzuta mu da ikilasi a cikin dukkanin ibadarmu a mun tsaya daidai inda malam yake sifanta mana alwala ko kuma in ce muna cikin inda malam yake ci gaba da fifanta mana alwala ya fifanta mana yadda ake kurkurar baki da yadda ake shaƙa ruwa a ainihin darasinmu da ya gabata ya gaya mana abin da in ka yi shi ya wadatar amma kuma ya yi mana bayani akan wanda ya fi kyau ma'ana wanda yake afbal wajen kurkurar baki da shakarwa ci gaba da karatunmu ibn abi zaidin al ne zai yi intikali daga ainihin kurkurar baki da shakarwa da tace shi zuwa wanke fuska wanda wanke fuska farilla ne a cikin ainihin ayyukan alwala wanke fuska farilla ne kamar yadda umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gani kamar yadda fikhun malikiya take tafiya wa'in turare duka za ka ga idan suka kawo irin wannan za a ga sun kawo maka shi akan dalilai waɗanda suka shafi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma aya ta alkur'ani mai girma don haka imamu ibn abi zai alƙairawani ya ce sun ya ma'a sannan kuma zai ɗauki ruwa in sha'a bi jami'an in ya so da hannayensa duka wa in sha'a idan kuma ya so biyadihi yumna zai iya ɗauko ruwan da hannun dama fa ya ja'aluhu fi yadaihi jami'an sai ya juye ruwan a cikin hannayensa duka biyu summa yanquluhu sai ya ɗauki wannan ruwan ya tafi da shi ila wajihi ya kai shi kan fuskarsa sai ya zuba a alaihi sai ya zuba wannan ruwa akan fuskarsa ghafilan lahu bi yadayhi yana mai wanke fuskar da hannayensa kun yanda ya sifanta alwalar ko wato wanke Ya yace za ka iya yin haka ka ɗebo ruwan da hannu biyu sai ka zuba a fuskar ka kawon wanke da hannayen ka biyu ko kuma ka ɗebi ruwan da hannu ɗaya sai ka yi musu haka a hannun ka biyu sai ka wanke da hannayen ka biyu wannan ita ce sifar alwalar da shi ibnu abi zaidin al a anan ya koyar ko ka tamfaci ruwan take da hannuwa biyu sai ka tafi da shi fuska sai ka wanwanke duka ko kuma ka ɗebo da hannu ɗaya ka yi haka da su a hannunka biyu sai ka juye a fuskar ka sai ka ci gaba da wanke ina fata an fahimci yadda ya ce to shi ne a nan ya ce idan mutum ya so in sha'a biya a wato biya zai yi jami'an in ya so zai kamfato ruwan da hannayensa biyu duka wa in sha'a in kuma ya so biya yumna zai ɗebo ruwan da hannun dama hannun shi kaɗai fa ya ji alubu fi yadi fi sai ya sanya ruwan a cikin hannayen nasa jami'an gaba ɗaya duka biyu ɗin sun mayan sai ya ɗauki ruwan ya tafi da shi ila wajihi zuwa ga fuskarsa fa alayhi sai ya zuba ruwan akan fuska ghafilan lahu bi yadayhi yana mai wanki ga wannan fuskar bi yadayhi da hannayensa kun gane shi ko to daga ina zai fara wankewa lokacin da ya kai wannan ruwan min a'ala jabahati daga ƙarshen saman goshinsa daga ƙarshen saman goshinsa zai somo ba zai soma daga ƙasa ya yi sama ba kun gane daga saman goshinsa zai soma haka sai ya yi ƙasa sai ya gane fuskar gaba daya wa hadduhu iyakacin fuska bifi sha'ari ra'asi tun daga matsirar gashin kansa daga nan fuska ta soma ga wanda bai da sanko inda gashi ya aka sani yana fara tsira a al'adance to daga nan fuska ta soma matukar da za ka fara wankewa baka iso nan ba Kunga gashi na dai inda aka sani a al'adance daga nan gashi yake fara ba ba wani sonko a wurin ko to dole ne a alwala in faro daga farkon gashi nan in na rage wani abu to alwala ba ta yi ba domin farilla ce kun gane min awwali manabiti sha'ari ra'si tun daga farkon mazirar gashin kansa shine alwala daga nan zai fara to irin wanda gashinsa daga nan ya soma ba to daga nan zai fara shi shi ba zai biye ba wannan santsin na tsakiyar kai ba domin a al'ada wannan wurin ba fuska ba ne kun gane ko shi ya sa matsirar gashin kai a al'adance wanda kowa aka sani daga nan gashin sai ke somawa wanda kuma nasa ya soma daga tsakiyar kai ba dora mar ya faro wankewa daga tsakiyar kai ba sai ya fara daidai daga inda a al'ada aka san gashi na somawa an fahimci wannan So, to daga nan fa ina ne ƙarshen sa zuwa ƙasa ƙarshen fuska zuwa ƙasa ila ɗarafi zaƙani har zuwa ƙarshen haɓarsa nan daga inda haɓa ta ƙare to fuska ta ƙare in ka wuto ka zo nan kana wankewa to ba fuska ba ne nan ba fuska ake ce maka ba amma daga nan ƙarshen haɓa abin da ya yi nan ya zo farkon gashi duka fuska sunan shi kun gane wannan to daga farkon matsirar gashi zuwa ƙarshen haɓa wannan wajibi ne farilla ne a alwala ta tabbatar da ruwa ya taɓa gurin in ka rage wani wuri ka tsaya iya nan to alwala ba ta yi ba don nan duka fuska ce domin Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyukan na amanu ya ku waɗanda kuke da imani idan kuntum ila salati idan kuka tashi za ku yi sallah faghsilu a ku wanke fuskokinku gaba ɗaya kenan wa ya ila ilal marafiki da hannayenku zuwa gwiwar hannu Wanka hu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulikum da kafafuwanku ku wanke ilal ka'baini zuwa idondunan Ta kaga farillun alwala ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada ana wa idza qumtum kuma nan ne niyya kun gane idan kuka yi niyyar za ku yi alwala to ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku ku shafa kawunanku ku wanke kafafunku duk abin da ayan nan ta ambata farilla ne a alwala kun gane? to wa daura wajhihi kullahu haka kuma zagayen fuskarsa gaba ɗaya tsawo dai daga matsirar gashi zuwa ƙarshen haba faɗi kuma min uzinin ila uzinin daga wannan kunnen zuwa wannan kunnen in ka wanke nan haka baka iso kunne ba to baka da alwala don baka gama yin abun da Allah ya saka ba faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku daga wannan kunnen har zuwa wannan kunnen fuska ce ana ganewa to min aji azamai la'ayayi daga faɗin ƙasusuwan gemunsa nan duka abu mai liyayi wannan kashin da wannan kashin su ne ƙasusuwan gemunsa guda biyu duk ya tabbatar da ya shigar da su cikin wanke fuska ila kudu gaihi har zuwa ƙayaƙayansa nan zuwa nan su ne ƙayaƙayan daga kwalmin nan zuwa nan duka shi ake kira sudurai nan kun gane Wayu irru ya daihi zai rika jujjuya hannunsa alama gara akan duk abin da ya buya min zahiri a jifanihi na daga bayan kwalmin idonsa idan mutum ya zo haka kun wannan kwalmin idon wannan fatar tana iya nadewa in ka zo ruwa da gangara idan da za a yi haka a buɗe sai ka tar nan din bai jike ba ko kuma nan ya sauka sai a tar nan din bai jike ba zahira a duk bayan kwalmin idon ka ka tabbatar da ka jika shi ka wanke shi don fuska ne an gane wannan to yana da kyau mutum ya yi hattara a wajen alwala domin wani fatar ta fara tsufa ta take shi yasa ce wa wato zahiri a jifani wa asariri jabahatihi da kuma na ɗana ɗan goshin sanan na fara shi ni ma ko ban fara ba eh da saura a ashe ina da ragowa to na ɗana ɗan goshin nan wani za ka ga kaman tsarin kuɗa a wurin kun gane ko ko dai yanayin halitta ko ƙarancin ciko nan ɗin za ka gan shi kamar kuɗa ya nan nannaɗe ya nannaɗe Ko ka bi gurin ka tabbatar da ruwa ya shiga don ka watso shi ka wuce kawai sai ya bi kan ɗaya hudar ya gangara ta ƙarƙashin ɗaya hudar sai wuce wannan tsakanin bai ba shi ya sa al, wato don gamewa shi ya sa malam yake ambata mana nan. kaga ya kamata da kawai shi ya ce mana wanke fuska kamar yadda mai kawaidi yake yi wa ghaslul yadaini wa ghaslul wajhi da wanke fuska wa ghaslul yadaini da wanke hannaye ila almirfaqaini zuwa gwiwar hannu wa mazbur rasi da shafar kai kawai abunka ko ba ga bane to amma shi ka duba ba wankin fuska muke yi tun ɗazu don kada ka je a ce maka ka wanke fuska kawai ka je ka na ka yi gaba shi yasa yake gaya maka inda illoli illolin duka suke kun gane ko kwarmin ido yana da matsala naɗe-naɗen goshin nan shi ma a tariru jabha yana da matsala kun gane ko wa mata kamari bi haka ƙarƙashin wannan tsirkiyar hankin nan karkashin nan wani za a ga nan ɗin da wata ƴar kuɗa ko to nan shi ma a kula da shi wajen wankewa domin ana iya zubo ruwa ko ya gangara sai ya wuce nan ɗin da ya ba shi ya ce ta tamari karkashin ainihin wannan tsirkiya ta ainihin hanci min zahiri an fi'i wanda yake bayan ainihin daga bayan hancinsa saman hancinsa nan duka dan tsakanin nan din nan duka a kula da shi kun gane ku nan domin wani nan za a ga ya dan matse haka nan ma ya dan matse to kana iya wankewa ruwan bai bi gurin ba to duka wannan a kula a wankin fuska yake Allah yake fagasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku ya gasilu wajhahu hakaza talatan haka za ka riƙa yi a na farko ka ƙara a na biyu ka ƙara a na uku kamar yadda ya kwatanta maka kana bibiyar waɗannan wuraren har uku amma a na farko idan ka bibiya ka tabbatar da ko ina ya jika to Farila ta sauka in ka ƙara ma mustahabi ne in ka ƙara ma haka an so ne ƙari na farko da na biyu duka an so kada ka yadda kuma ka ƙara na hudu in ka yi wanki na hudu kuma ka yi bidiya ba a wuce uku an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanki ɗaya ya yi wanki biyu ya yi wanki uku kun gane ko wanda ya wanke sau ɗaya ya yi fi wanda ya wanki hudu don na hudun ba wurin manzon Allah ba bidiya ne kun gane? Sau. aina muke ma'a yana ɗaukan wannan ruwa ilaihi yana zuba shi a kan fuskarsa wai harriku lihi ya tahu fi gafi wajihi ana so ya rika tsage gemunsa duka yana tabbatar da ruwa ya shiga a lokacin da yake wanke fuskarsa da me yake motsa gemun bi kafaihi da tafukansa li yudafila halma'u don ruwa ya shiga cikin gemun lizab ishari lima yulaki don ya kakkaɓe wannan gashin saboda abin da ya liƙe masa min alma'i na ruwa walaita alaihi takliluha amma ba a ɗora wa mutum ya tsetsefe wannan gemun ba fil wudu'i a wajen alwala fi kauli malik amma a maganar imamu malik akwai waɗanda kuma suke da akasin haka domin wannan muhallin kilafa ne muhallin kilafa ne a wurin amma dai shi imamu malik yace ba wajibi bane tsatsefe shi an gane ko walaisa alaihi takliluha fil wudu'i kaga yace fil wudu'i ibnu abi zaid al khairwani yana maka ishara banda wanka wanka wajibi ne in kana wankan janaba wajibi ne ka da gemunka ɗan ƙarami ne babba ne mai duhu ne mara duhu ne wajibi ne ka tabbatar da ruwa ya taɓa fata a wanka a alwala ne ba a ɗora ma wannan ba idan gemunka mai duhu ne idan mara duhu ne kuma an dora maka ka tabbatar da ruwa ya taɓa fata kun gane wannan wa yujri alaiha yadayhi zai rika tafiyar da hannuwansa akan wannan ainihin gemun ila akhiriha har zuwa karshen gemu kawai ba wai ya babbulo shi ba summa ya zafilu ya dahu to daga nan kuma yanzu ya gama da farillar wankan fuska an gane ko sannan sai ya summa ya zafilu ya dahu sannan sai ya wanke hannunsa al na dama salatan shi ma sau uku a witnaini ko sau biyu duk yanda kai don duka akwai sunna ta tabbatar in ka wanke sau uku wannan kamala in ka wanke sau biyu ma ya yi kun gane ko wankin farko idan ya yi kyau kuma farilla ta sauka an fahimci wannan to domin a akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجبه التيمم في ترجله وتنعله وظهوره عائشة تتي damaitawa tana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sa takalmansa da ƙafar dama yake farawa idan ya zo sa wando ma da kafar dama yake sa farawa idan riga ke ma hannun dama yake fara tsawa, haka kuma idan ya zo tsarki alwala yana wanke dama kafin hagu to shi yasa a nan ibn abi Kairawa ne, ya yace lokacin da za ka wanke hannuwanka za ka fara ne da wanke hannunka aliyum na na dama don ka dace da sunna kar ka fara wanke na hagu ka wanke shi salatan sau uku a wisnatain ko kuma sau biyu yufidu alaiha al-ma'a zai zuba ruwa a kan hannun wa ya rukuha biyadihi yusra sai ya goggoge ta da hannunsa na hagu zai zuba ruwan a kan hannunsa na dama sai ya goga da hannun hagu to ya tsufa wayu kallilu zai tsetsefe a fabi a ya yatsun hannayensa duka biyu zai tsetsefe su ba'adaha bi ba'adhi sashen ta da sashi ma'ana wannan yana tsefe wannan wannan ma yana tsefe wannan kamar haka ko haka haka kuma ko ko kuma haka haka saboda tsakanin nan ya tabbatar da shi ma an jiƙa shi kuma an murza shi to wannan a wani azhaba malikiya wajibi ne tsetsefewa kun gane to ba ta yi wani ya tafi to wannan ya yatsu da aka ce a yi ba shi kawai tun da ba shi kinar na zai ba wannan ya yatsu da ainihin shi malam ya kawo mana a nan akwai hadisin abdullahi dan ya ce, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza tawadda eh qala yace annabi sallallahu alaihi wa sallam idza tawadda idan yazo yin alwala lokacin da yazo yayi alwala ina kallonsa sa ko fa sai ya tsaye a sabi a yadaiki ya kun hannayensa yanayin zuwan hadisin kuma a wannan ruwaya yake annabi sallallahu alaihi wa sallama qala idza tawadda'a idza tawadda'ata idan ka zo yin alwala idza tawadda'ata kai ne alwala yanzu da kai ake idza tawadda'ata idan ka zo yin alwala fatallil ka tsetse bi asabi a yadaika yatsun hannuwanka wa rijilaika da kafafuwanka shi sa malamai suka ce tsetsefe yatsun wajibi ne shi ya sa a nan malam ya ce wayu kallilu ya tsetsefe a tsabi a yadaihi yatsun hannuwansa ba a zahabi ba a sashen ta ya tsefe sashi sun mayar a ah, thumma yaghsilu al-yusra haka kuma sai ya dawo kuma ya wanke hannun hagu shi ma kamar yadda ya wanke hannun dama zai ɗauki ruwa da hannun dama sai ya zuba a kan hannun hagu sai ya goga da hannun dama ɗin kun gane wa yablughu fihi ma bil ghusli zai kai matuƙa wajen wankin kar ya ɗan yi kawai takal takal ya wuce ya tabbatar da cewa wanke hannayen din farilla ne don da Allah yake faghsilu wujuhakum sai ce wa aydiyakum ila al-marafiqi kaga umurni ne daga Allah don haka wajibi ne don haka in zaka wanke kar ka tsaya iya nan wajejen bai iso gwiwa hannunka ba in kai haka ba kai alwala ba domin Allah cewa ya yi ilal mawafiki har zuwa gwiwar hannu shi ya sa malam anan ya ce ilal mirfaƙaini zuwa gwiwar hannu mirfaƙaini guda biyu wannan da wannan wannan mirfaƙ wannan mirfaƙ in an haɗa su su biyu mirfaƙaini kun gane ko to lallai ne mutum ya tabbatar da wajen wankin hannayensa ya wanke har zuwa gwiwowin hannuwansa to wannan gwiwa iyakacinta za ka tsaya ko ta shiga cikin wanki to Allah dai cewa ya iya gwiwa to ya za ka yi ka gane nan ne iya gwiwa ba ka rage komi ba malamai suka ce ka shigar da gwiwar ciki shi kenan ka ɗaya da shakka kun gane wannan ka shigar da gwiwar ciki ta zama tana cikin abun da ka wanke to ka tabbata ba ka rage farilla ba don idan aka ce iya gwiwar za ka tsaya ba mamaki ka rage to sai aka ce maka a nan a yudkhiluhuma fi ghaslihi yudkhiluhuma fi ghaslihi zai shigar da su gwiwowin guda biyu fi ghaslihi cikin wankin ka, an fahimce shi to me yasa yace ya shigar da shi fi ghaslihi wa qad qila akwai malaman da suka ce a'a ya tsaya ilaihi ma iyakacin gwiwowin don nan ne hajjul husli iyakacin inda aka ce a wanke fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ilaihi ma hajjul husli iyakacin su nan ne gun da ake wankewa falaysa biwajibin idkhaluhuma fihi shigar da su ɗin bai zama wajibi ba kuna ganewa shigarwar bai zama wajibi ba to menene wa idkalu ma fi ajwa ahwa li zawali takallufi tahdidi wato shigar da su ɗin an yi ne don a kewaye iyakar da Allah ya ce ilal marafi'i domin a cire shakku cewa inda Allah ya ce mu iso mun iso ko ba mu iso ba to in muka iso har muka shigar da gwiwar ciki mun tabbata mun iso amma idan ba mu shigar da gwiwar ciki ba mamaki ya zama ba mu iso inda Allah yake so mu iso din ba shi sa malamai suka ce to ka shigar da gwiwar ciki don a nuna maka iyakar gwiwar kawai tab da tab zai wahala a tabbatar da hakan amma in aka ce ka shigar da gwiwar a cikin abun da za a wanke kenan ka sauke kalila an gane wannan to sun mai akudul ma'a sannan sai ya ɗauki ruwa biyadihi da hannunsa aliyum na nadama ina zai kai sai rubuhu sai ya zuba shi ala ba'in yadihi a cikin hannunsa al-yusra na hagu summa yamtahu bihi ma ra'sahu sai kuma ya shafa kansa da wannan ruwan kaga kenan wannan hannun idan ya ɗebo ruwan sai ya zuba wa wannan hannun sai kuma sai hannun duka su tafi sai su shafa kai kun gane sai su shafa kai zai ɗebo ruwa da hannun dama ne sai ya zuba wa hannun hagu sai kuma ya haɗa hannun dama ɗin da hannun hagu haka sai kuma ya shafa kansa kun gane ko? ثم يمطر به ma راسه to idan ya zo shafa kai kun san shi ma shafa kai farilla ne da ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sai ke wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku kaga umarnin Allah ne don haka shafar kai wajibi ne to anan malamai kamar imamu malik shi in baka shafa kan duka ba to baka yi alwala ba akwai waɗanda suka ce kuma idan ka shafa tashe zai iya yi domin Allah yake wanka to amma Allah ke ku shafa kawunanku to idan ka shafa nan kanka ka shafa su haka suka fahimta idan da za ka yi haka ka shafa ka dawo ai ka shafa kai ko to amma a fahimtar su su amma imamu malik ya ce to na ji in kai haka ka shafa nan ko e kanka ka shafa to nan kuma nawaye nan nawaye kan waye nan to Allah ya ce ka shafa kanka kuma nan din bai taba ba ka shafa shi ba yace to sai ka shafa kan duka kun gane sai ka shafa kan duka kafin nan to daga ina ake farawa idan za a shafa kai yabda'u min muqaddamihi min awwali manabiti sha'ri min manabit min awwali manabit shari'ati zai fara daga inda gaban kan yake daga inda muka ce fuska ta soma to zuwa ƙasa to daga nan kuma kai ya soma zuwa baya kun gane daga inda gashi ya fara tsira to daga nan za a fara in za a shafa sai a yi baya kun gane ko ba za ka komo daga tsakiya ba daga farko inda gashin ka ya fara tsira wa kada karana a lokacin da za ka yi shafar ka gwama a tsawafi a tsafiya wa kada ya gwama a tsawafi gefen asabi ya tsunya daidi hannuwarsa baha bi babin sashen ta da sashi haka mutum ya haɗa su sai ya fara daga nan sai ya tafi haka ko sai ya dawo haka kun gane atraf shine wannan gefen yatsun da wannan gefen ka ba masu haka sai ka kai haka sai ka shafa sai ka dawo to a lokacin ko ina ka shafa kanka kuma ba he ka hargitsa gashinka ba ba kuma sai ka yi ƙoƙarin ruwa he ya taɓo ba akwai waɗanda za a ga suna alwala he su taɓa ruwa he su ya sai su kwakula su kwakula sai su mai da hular su aji to wannan kuma kaga bai ba mu kan waye yace masa a kwakula ba an ce dai a shafa kaga da wanda ya kwakula ya kwakula ya mai da hula gara wanda ya haka ya dawo yana da dalili kun gane to amma mai kwakule fa bai da dalili bai yi alwara ba don Allah ya ce ku shafa kawunan ku shi kuma dai ya kwalkwala ya kwalkwala wai ya taɓo fata kuma ba sai ka taɓa fata ba sai dai in kanka ba gashi ka shafa kawai a kan gashin shi kenan ka wadatar don gashin a kanka yake kun gane wannan to na to shi kenan zai ainihin haɗa waɗannan yatsu naka ka ba ba'adin ala ra'asihi a kanka waje ala ibahamaihi sai ya sanya manyan yatsunsa ala suduraihi a kan kaya-kaya. haka nan haka zai yi nan ya yi musu haka wannan kuma ibahamai wannan ibham wannan ibham su biyu ibahamai ne to haka mutum zai dora su ana sai ya haka Ta yanda ya gama mamaye kan gaba ɗaya sai ya dawo kun gane wannan ita ce sifar shafar kai da shi ibnu abi zaidi da kai ya koyar ana to summa ya zahabu biya dai matiyan ila barafi sai ya tafiyar da waɗannan hannaye matihan yana mai shafa ila tsarafi shari ra'asi har zuwa ƙarshen gashin kansa ina ne ƙarshen gashin kansa yake ma ya liƙa wanda ke fiye da ƙeyar nan baya ƙafafu. ƙiyarsa kaga anan idan mutum ya je idan gashin ya shimfiɗu ya ji ƙeya to sai ya sa hannunsa ƙarƙashin gashin sai ya sake dawowa da shi kun gane ana shingular ba samu wasu ko yauwa to amma mata kamar yadda za a karantar da mu a gaba su da yake gashin sai ya kamfanta wannan ita ce sifar shafan suke. to ina muke sun bayar rubdu ma sannan ta ya sake dawo da su zuwa ina ila haitu bada daga inda ya soma ila haitu bada daga inda ya soma a ta ina mutum ya soma daga farkon matsirar gashin kansa ko sai da je ƙarshen gashin keyarsa to in ya je nan sai ya sake dawowa inda ya fara sai ya zo inda fuska ta soma wa ya Kudu bi ibhamaihi kalfa uznaihi ila sudunaihi zai riƙe da wannan manyan yatsun nasa kalfa uznaihi bayan kunnuwansa ila su dogai da har zuwa kayansa wa kai fa ma mataha malam ya ce amma dai in dai har za ka iya shafar kan wannan na kwatanta maka abin da ya fi sauki wa kai fa ma mataha yanda duk ka shafa kanka a jaza'ahu in ya isa in dai har mutum mai alwala yanda duk ya shafa kan yayi amma da sharaɗi fa idza au aba in dai ya gane rafa kan nasa in dai har ya gane kan da shafa ko da yaya ya yi to ya yi amma yanda ya kwatanta yake to shi ne ya fi wal'awwalu a hasanu idan da za ka yi na farkon A hasanu shi ya fi to irin waɗannan karantarwa da malamai suke mana suna son mu yi koyi da irin alwalar magabata na tsatsiyar alwala wanda duk zai bi irin wannan tsarin dalla-dalla ba zai yi alwala fata-fata ba kuna ganewa ko domin akwai hadisin rabia Allah ya ƙara mata yadda ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda'a indaha wata rana manzon Allah ya yi alwala a wajenta fama ta harra'ata kullahu ya shafa kansa duka ya shafa kansa duka to me yafi kyau in kai ma zaka yi alwala kayi? ka shafa kanka duka min fauki sha'ari kuma kan gashin ya shafa ba ƙwaƙulewa ya ya taɓo fata ba kan gashinsa ya shafa kaga ko shi ya fi sanin shari'a rabia ta ce lalle annabi yana alwala ina kallo da ya zo shafa kansa ya shafa kan duka zai riga ko ina ba sannan kuma ta kan gashinsa ya shafa ba wai ya sa ruwa ya taɓo ƙarƙashin gashin ba kan gashin sannan kullu nahiyatin ta kowace nahiya na kan ba inda ya bari liman shari ta inda duk gashi ya danganta kaga duk inda aka ce gashi ya dangance shi daga nan haka duka haka haka ya zagayo nan duka nan banda inda aka ce fuska ne wannan gashin fuska ne gashi inda aka ce na kai ne ta ce duka ya shafa shi ina kallo to yana da kyau kai ma ka yi ƙoƙari lokacin da za ka yi alwala duka ka tabbatar da ka shafa kanka duka la yuharriku sha'ara an hay'atihi kuma bai rikita gashin kansa daga ai'ar da take da gashin yake ciki ba ba sai da ya ta mummurza gashin ba a'a haka kawai ya bi ta kan gashin ya dawo yanayin gashin yana nan a yanda yake kun gane wannan bai jirki da gashin ba daga hai'ad da take daga hai'ad da gashi yake da shi don haka ba sai ka rikita gashin kanka ba wannan kamar yadda ita wannan baiwar Allah ta ce ta ga yadda manzon Allah ya yi wannan alwala ke to yanzu anan nan wannan shine irin hadisan da imamu malik rahimahullah yake dogaro da su kun gane ko to sannan akwai abdullahi ibn zaid yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam matahara ta bi yadayhi manzon Allah ya shafa kansa da hannayensa fa bihi ma wa adbara bada'a min muqaddami ma thumma dhahaba ma ila ya rubu kuma ila al-makani alladhi bada'a minhu wannan kuma ruwa ruwayar turmusi ku duba kamar yadda wannan malami ya karantar haka wannan hadisin ya zo hadisin abdullahi ibn zaid yace annabi sallallahu alaihi wa sallam masahara asahu ya dai. ya shafa kansa da hannayensa fa bihi bihima ya fara gabato da su ta gaba wa adabara sai yayi baya da su bada min muqaddami ra'asi ya fara da farkon gashin wato farkon inda kansa ya tsoma na gaba sai yayi baya kun gane bai faro daga baya yayo gaba ba sai ya fara daga gaba sai ya yi baya sai fara daga gaba sun maza haba ma sai ya tafiyar da hannuwansa ila kafahu zuwa har zuwa ƙeyarsa sun marar da kuma sannan ya dawo da su ila makanin lafi ba da aminu sai da ya dawo daga inda ya soma wannan shi ne hujja na cewa ana shafa kai kuma idan za a shafa daga gaba ake farawa sai a tinkari baya sannan kuma ana shafa kan duka ne kun gane ko? sai malam ya ci gaba da cewa masaha eh, mine ne ina muke ne ko shi kenan eh. wal awwalu ahsanu ko irin kwatancen da yayi mana kamar yanda yazo a hadisi idan mutum yayi alwala a haka ahsan to wannan shi yafi walau ya yadai idan da ga ruwa injo kila ko a tafi kake alwala ko kuma a wani daro sai ka tsoma ka fil ina cikin wannan daro ko babu ko ko ko sun marafa abu ma sai mutum ya ɗago hannayen maglula ta ni suna jike wa mata hadihi ma rasahu sai ya shafa kansa da su ya yi ko bai yi ba malam ya ce a jaza'ahu hakan ya isan masa idan da za ka yi musu aka ciki ka koma su sai ka ɗago su kawai ka shafa kanka da su sai ka dawo shi kenan ya yi kamar idan a kogi mutum yake alwalar ko kuma akwai daro ne ko babu ko kuma ƙarya yadda za ka tsoma hannuwan ciki saɓanin buta ko buta kan sai dai ka zuba wa hannun dama ruwan sai hannun dama ya juye akan hannun hagu sai su haɗu sai su tafi su shafa kai an fahimta to idan da za ka tsoma su cikin inda ruwan yake sai ka ɗago su sai ka shafa kanka da su alwalar tayi malam yake tayi kuma yuhrabul ma'a ala qabbabatayhi sannan sai ya zuba ruwa akan manuniyarsa wannan da wannan manuniyar wa ibhamaihi da babbar yatsar yatsarsa wannan da kuma wannan yanzu fa yana so ya nuna maka yanzu fa za ka shafa kunne ne kun gane ko za ka zuba ruwa akan yatsar ka manuniya da kuma yatsarka babba ta hannun dama da yatsarka manuniya ta hannun hagu da yatsarka babba ta hannun hagu wa in sha'a azmaka zalika fil ma'i in kuma ka so kana iya tsoma su cikin ruwan in abu dan abu ruwan yake ko a kogi ko a tafki ko a kwano ko a bago ko a koko sai ka tsoma su ciki kaga dama guda biyun nan su suke shafar kunne wannan manunai suna ciki wannan manya suna baya to za ka iya tsoma su cikin ruwan idan kuma ba tsone za ka yi ba ba buɗaɗɗen abu ba ne za ka zuba ruwan haka ka tsiyayo sai ka jiƙa su in ka jiƙa su sannan sai ka tafi ka shafa kunnen da su to shine yace in wa in sha'a ghamaka zalika fil ma'i in ya so yana iya tsoma su cikin ruwan sun yamsahu uzunaihi sannan sai ya shafa kunnuwansa kuma wa kuma, bayan kunnuwan da cikin kunnuwan duka kenan ba cikin kunnen kawai za ka kwakula ka kwakula ka tafi ba wannan yatsa tana ciki tana juyawa a cikin wannan naɗe-naɗen duka da wannan ramin da ya ciki wannan ba wanyan yatsun kuma suna wanke ba suna shafa baya kun gane to eh to ai sai mu karasa maganar din sai mu ta ko eh a to ai ba naka bane ka kare ko ko dai mu tsaya nan in yayi yawa muka fi gaba to shi kenan to alhamdulillah to kun ga wannan maganar ana magana ne a kan shafar kunne ko shafar kunne shi kanta sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma karantarwa ce daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin abdullahi babun nan akwai hadisin ainihin rabi'a ita wannan baiwar Allah da ta kwatanta mana shafar kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace tawadda'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ga manzon Allah yayi alwala a gabanta fa adakala asbu aihi sai ya shigar da yatsunsa fi hujrai ubnaihi a cikin ramin kunnuwansa lokacin da yake shafa wannan da wannan kaga ya sa su ciki wa'annan kenan suna baya sai ya sha bayan gyara kun gane ko kaga kenan sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbatar da ya sanya yatsunsa manuniya a cikin kwarmin kunnensa sannan sababa abin nan babbar yatsarsa kuma a bayan kunnensa akwai hadisin A mustawrad bin shaddad yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi alwala tawadda'a wa kallala asabi'a rijlaihi bi khinsarihi wannan insha Allah za mu kawo wannan hadisin idan muka je kan ainihin wanke ƙafa kun gane ko to don haka wannan sifar alwala da ibnu abi zaidin al-qayrawani ya kawo sifa ce wacce take cike da kamala idan da mutum zai ɗauki wannan sifar alwalan ya ci gaba da yin alwala da haka to insha Allah zai tabbata mai ingantaccen alwala Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar daidai Allah ya ba mu ladansa kurakuran da muka samu a ciki kuma muna fatan Allah ya yafe mana yan uwa musulmi yana da kyau mu dage mu ci gaba da karanta addini kar mu rika tunanin mun dade a musulunci kai mu ciki ma aka haife mu alwala kuma tun ina shekara bakwai nake yi to yana da kyau kuma ka karanta ta aika kanta ko yanzu ka sani kana alwala kawai shekaru amma baka san cewa ga yanda manzon Allah ya yi ta ga kuma yadda malamai suka koyar a yi ta ba kai dai kawai kana ga ana yi kai ma kana ta yi har ka saba ko to da haka ne za ka zo ka rika yadda farilla a ka sai ka tashi ba ka da alwala domin duk inda aka ce wajibi ne a wanke in baka wanke shi ba to zai zama wuta ce za ta ƙara sauran raguwa wailul lil aqabi fin nari a wata ruwaya wannan hadisin za mu kawo shi ma in muka zo wanke kafa azabar wuta ta tabbata ga masu barin ragowa a alwalarsu ragowa lam'a muke cewa ko to karka kuskura ka yi fakata ka bar wani wuri bai jika ba alhali kuma farilla ne a jika gun sai ka bar shi bai jika ba ana ƙarasa wanke shi ne da wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya koyar mu rika zuwa mu koyi alwala kamar yadda za mu koyi sauran tsarki duka a wajen malamai mu rika zuwa mu koyi sallah kamar yadda muke koyon sauran ibadu duka a wajen malamai kar mu yadda da jahilci ko kuma mu yadda da cewa kai mu mun iya kuma ba mu iya ba kada mu amince da ruduwar duniya kullum kai shungullar duniya ta hana ka neman abun da sanin abun da ya kawo ka duniya wallahi babu wanda ya kai ɗan adam mai rayuwa a yanzu kakaki. na dauri ba su da sakacinmu yadda muka ɗaurewa rayuwar duniya da son abun duniya gindi kafin mu liman ya yi mana sallah mun kagara har muna zarginsa yana daɗewa daga an yi assalamu alaikum za mu ɗunguma mu tafi wajen sana'a mu ne ba za mu dawo ba sai bayan magari ba. wani ba haka yake kullum amma ba ka da lokaci wannan kuma ba shi ne kawo ka duniya ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li ish illa li abudun akali ma tun lokacin da aka zo halitta ka ba a halicce ka ba sai don an halicce ka ka zo ka bauta wa Allah to kuma ya za kai ka bauta wa Allah baka zuwa makaranta na farko dai illar zuwa makaranta babba za ka rayu da shirka to in ka rayu da shirka ko da an kwatanta maka alwala an kwatanta maka sallah ka yi ka daidai amma kuma baka san shirka ba kana yin ta aikin banza ne domin Allah ya ce ta'arifuni ku sanni ku gane matsayina kabla an ni kafin ku fara bauta mini shi yasa ake karantar da mutum kalimatu tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kafin a ce ya fara sallah. Idan mutum ya zo shiga musulunci tauhidi ake fara dora shi a kai. Ko? To haka kuma malamai duka sukan fara wa'azinsu ne akan tauhidi. Sai sun yi ta yin tauhidin nan tukunna an girgiza rayuwar mutanen wannan lardin da tauhidi. Kowa an tabbatar da cewa mai rabo ya ɗauka to sannan sai a rika ci gaba da kuma da koya musu ibada. to yanzu in sun yi ibadar za ta karbu amma idan ba ba tauhidi dama ibadar ba ta tar da aqida ba ya za a yi ka yi wa Allah bauta ba ka san shi ba ta'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni in ba ku san ni ba ya za ku yi ku bauta mini baka san wannan sifa ta Allah ba ce wannan sifa ta bawan Allah ba baka san wannan aikin Allah kawai ake wa banda bawan Allah wannan gurin ba a kiran kowa sai Allah wannan wurin kuma aiki ne da ake yi wa Allah wannan gabar ba a lankwasa ta ga kowa sai Allah duka wannan baka sani ba sai a same ka kana yi wa wani rukuni ko a same ka kana masa sujuda ko a same ka ka shiga matsala kana kiran sunan wani aljani ko kana kiran sunan wani waliyi ko annabi ko mala'iki kuma fili ne da ake kiran Allah duka wannan shine rashin sanin Allah ta'rifuni ku sanni qabla an ta'buduni kafin ku bauta mini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'buduni ban halicci mutane da aljanu ba sai don ku bauta mini to kuma Allah yake ku sanni kafin ku soma bautar don yin ba ku sanni ba ba za ku yi bautar daidai ba to a ina ake zuwa a san Allah sai a makaranta makarantar ma ta malaman sunna in ka je gun malamin bidiya ba abin da zai nuna maka sai girman ka sai girman wani Allah ba girman Allah zai tsora ka kai ba shi ya sa asali aka yi asara da yawa wasu shekaru da suka wuce an ɗauki malaman sibbu da 'yan bidiya a matsayin malamai jagora an ba su amana kuma ashe maciya amana suka yi tsorora mutane akan shirka malaminka da kake ji da shi shi zai baka laya malaminka da kake ji da shi shi zai mata mara layu kamar guda hudu dogaye wanda za ka kewaye jikinka da su eh? malaminka wanda ka amince da shi shi zai rubuta sai zai buɗa minjayen muhammadu guda biyu sai ya sa sunayen wasu bayan Allah a ciki sai wani abu ya same su ko kuma su samu wannan fa duka an yi wannan lokaci da Allah ya taimake mu malamai suna mana wazi muka gane a ce aka ne malaminka da kai amince da shi wanda za ka je ya nuna maka Allah shi ne ba ka zuwa gunshi sai rana ta ɓaci ka je malam na zo ba me ke tafe da kai shi ma kansa har ya sani in an je maran nan niyyar ja ya san ba wai matsalar addini ne ka kawo ka ba wani abu ne ka zo je ce wannan ba ko ni an gama yana nan a gefen lardin ku ya zane muku dan wani kwarya kwaryan Allah wai ko ni ka je da shi sai ce an gama kuma mun yadda wai an gama to yaushe muka kan Allah wannan ba muna zungura sallah kawai ba tun da ya kamata mu dogara da Allah ba ma dogaro da Allah ba abin da zai same mu mu gane Allah ne to ni qabla an ta'budu wallahi wallahi wayewar mu har yanzu ta kai yanda za mu daina karatu mu yi addini ko mu yi abun Allah ba dole sai in mun je makaranta mun yi karatu wallahi tanki tanki ba zai maka addini ba koyi da kanka baya addini koyi da kanka littattafai na fassara hausa da waye wai koyi da kanka ko to wallahi an koya ma sai an koya in kana so ka haɗu da Allah salum alum ka rika zuwa makaranta don ka gane waye Allah ka gane wace ibada ce Allah yake kai don dama an yi ka don ibada kar ka zama duniya kawai kake yi bi baka wancan ƙauyen baka wancan birnin baka wancan dajin baka wancan tsaurar kullum amma baka san komi ba a addininka akwai matsala rayuwar da kake tinƙabo da ita a duniyar ga kanan ka gaji tas baka same ta ba kuma za ka je lahira a gajiye kuma baka da komi a can gaya min hujjar da za ka je da ita ka samu wani abu a can duk ka gama gajiya a neman duniya ba ta samu ba kuma ka je lahira ba sanin addini to muna fatan Allah ya sa mu canja hali wa'anda suke ganin kamar sun girma sun wuce karatu sun wuce zuwa makaranta ko kuma suke ganin ai wallahi gulloli ne suke hana mu zuwa mutum kawai ko bai ji kunya ba sai malam wallahi ina son zuwa makarantar na wallahi shungulloli kwanan nan ba wallahi abu kaza ya faru wallahi kwanakin baya kuma kaza ya same ni wallahi tallahi kwanan nan sai ka ga irin matsalolin da na shiga matsaloli tukuna ma wallahi ba fara ba ma tun da dai kabar abun da Allah yake ka zo kai ka kama ne to matsaloli ba a koma su ba ba a koma su ba wallahi Allah ya kare ni ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wancewa farilla lokacin da mutum yake wancewa zuwa gwiwar hannu in ya gama a nan ne zai tsaitsaife su daga nan ya wuce hannu kuma sai ya tafi shafar kai ko yawwa tambayar da yake a lokacin da ake wankin farko ne zuwa tafin hannaye ake tsaitsaifewa ko ko lokacin da ake wanki na farilla lokacin da ake wanki na farilla an gane? to na'am eh za ka iya lokacin da kake wanke kowane hannu ka tsetse shi za ka iya kuma in ka gama wanke su duka sai ka tsaye ka su ba a zuha bi ba abin ke sakinta da sake wannan ka tsaye wannan wannan ka tsaye wannan kun gane yawwa

malaman zaure ba su ne malamin bid'a malamin bid'a ma dai yana da zaure yawwa amma malaman zaure masu karantar da addini ne suna nan yawwa kar ka ɗauka malamin zaure duka malamin bid'a ne dan tibbu a'a akwai malamai da suke zaune a zaure suna karantar da addini littattafai ake zuwa da su na kuru'a da na hadisai da na tafsirai da na luga da duk wani fanni ana ɗauka kuma a koyi addini asali ma nan ne jami'o'i daga nan duk manyan malamai da haka suka yi ilimi kun gane yauwa don haka ba su ne malaman bidi'a ba sai dai malaman bidi'a ma suna da zaure eh yauwa amma in ka ji mun ce malaman zaure masu karantar da addini kun gane ko yauwa wanda duk yake da zauren da ya aje ya tara ƙasa yana na ya don ya gano to wannan shine boka-boka arab ɗan tsiku wanda ya aje alluna da na ƙarfe wanda da na dalma akwai na ƙarfe akwai na dalma to akwai na madubi to waɗannan su ake cewa malaman tsibbu yan bidi'a waɗannan ba su ne malaman zaure malaman zaure Allah ya saka musu da alkhairi karantar da addini suke yi wa'annan waɗansu kuma sun haɗa biyu wani gaji yana karantar da littattafan kuma yana tibbu to kaga an asara ko to ba abin da ya jawo masa sai rashin ƙarfi a aƙida ba tauhidi kuma littafi duk wanda ka je da shi ka ja baki zai fassara ma amma kuma ba tauhidi hadisan da suka hana abubuwan nan duka ba ruwansa da su in ka je ka ɗan raɗa mar a gefe kuma zai ma shirnan duka biyu shi ya haɗa kun gane wannan akwai wanda kuma karantarwar kawai yake tsantsa in kaga ka nemi taimako wani abu ya dame ka sai dai ma addu'a yake to insha Allah za a taimaka maka da addu'a wannan kuma ya alatta. har ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan je a ce taimaka mana da addu'a fari ya dame mu taimaka mana da addu'a damuwa ta dame mu wannan ba illa bane kun gane wannan to amma banda tsurmace tsurmace wanda duk ya kai ga cewa sai zai an haɗo kaza da kaza ka kawo abu kaza da kaza a haɗa za a yi maka wani taimako na musamman wannan ya tafi yara kun gane wannan to don haka kar ku jana ta malaman zaure ko kuma malaman tsibbu ku ce duk wani malamin zaure dan tsibbu ne wannan kun yi zalunci ba ku yi adalci ba don akwai malaman kirki suna nan kuma duk fannin da ka je za ku karantar da kai Allah ya saka musu da alkhairi yauwa

a zo a ba da roƙon Allahn da za a yi sannan sai ya ji an kawa roƙon Allahn sharaɗi sai an nemi kuɗi a gun mutane an tara don sayan dabbar da za a yanka idan har ba a samu wannan ba ba roƙon Allahn sharaɗinsa bai cika ba don haka bukata ba za ta biya ba shin hakan din ne a shari'a akwai irin wannan roƙon Allah da dole an masa sharaɗi sai an zub da jini kafin addu'ar ta karɓu wannan ba haka ba ne. Sadaka matsayinka daban, addu'a matsayinka daban, yanka matsayinsa daban, yanka ibada ne, sadaka ibada ne, addu'a ibada ne. Amma idan aka yi wa addu'a sharaɗin sai an yi yanka kafin ta karɓu sai a ce wa ya kaya maka a ina ka samu wace aya a wani hadisin a ce in an karanta yasin ba za ta yi aiki ba sai an yi sai an zub da jini wannan ba sharaɗi ba ne in za a yanka wani abu a yi sadaka mai zaman kansa daban don a yi tawakkuli da shi wannan ya yi kun gane haka kawai kana da buƙatar Allah ya biya maka wata buƙata sai ka samu lafiyayyen sa sai ka zo ƙofar masallacin nan sai ka yanka shi sai ka ce bayin Allah masallata a zo a kasa sadaka kowa ya je gidansa a sha daɗi fi sabilillahi sai kuma ya ka koma gefe sai ka ce wa Allah na yi ni da sadakar da na yi don faranta ran iyalan da wannan da na yi domin wani yaron ya yi sati bai taro mu ba yana murna rannan gidan tukun yana kanshi dadin da yake ji to yana faranta zatin eh, ran zatin ubangiji don haka Allah sai kai ce na yi tawassuli da sadakar da na yi dama don Allah kai Allah na yi tawassuli da wannan sadaka biya mun bukata ta sai Allah ya biya mu ko kuma ka ɗauki kuɗin madadin san sai ka dubi wani bawan Allah wanda jarin sai ya taskare yanzu wannan san zai kama dubu ɗari da ishirin sai ka je ka sunnawa mai baccin nan har ya farka wallahi sai ka sunna mar dubu ɗari da murnar da zai yi da farin ciki da kuma yadda zai wadatar da gidansa da abinci daga wannan lokaci shi ma kila ya zama mai hali to sai ka koma gefe ka ce Allah na yi tawassuli da wannan agajin da na yi don ka ce arrahimuna yarhamuhumur rahamanu masu jin kai kana jin kansu to na ji tausayin wannan bawan Allah na ɗauki wannan kuɗi na bashi don kai don ka ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku ji tausayin na ƙasa da ku Allah na sama da ku zai tausaya muku na ji tausayin bawan nan naka don ka tausaya ni Allah tausaya mu zai tausaya ma kaga wannan sadaka duka matsayinta daban addu'a kuma matsayinta daban kun gane ko idan aka zo da abin da ya kamata a yi sai a ce masu hali kowa a yi ƙoƙari don Allah a riƙa yin sadaka a dubi bayin Allah mabukata a taimaka musu sannan a ci gaba da roƙon Allah akan bala'in da ya sauko mana malamai a rika karanta alkur'ani a rinƙa yin ainihin karanta addu'o'i da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rika yin alkunuki, a rika yin kashi ana kiyamun laili ana roƙon Allah Allah ya yayi mana wannan bala'i ka gani idan aka ci gaba da yin haka in Allah bai yayi shi ba masu hali kuma su amsa kiran liman da ya faɗi haka ɗin kawai su rika bin talakawa suna ta taimaka musu suna ta taimaka musu su kuma talakawan suna azumi suna addu'a limamai suna karatun alkur'ani suna alkunuti suna tashi cikin dare da da suke ba malaman ba cikin dare ana ɗaga hannu ana roƙon Allah wallahi Allah zai yaye mana amma wannan irin roƙon Allah da muke na yau da kai ne a rike kula ana bin mai kuɗi wai har ɗora kuɗi ake yi alajiwa ne kaza alajiwa ne kaza alajiwa ne kaza eh, al'una nasu kuma a su da kula to wannan kuɗi idan aka tara ku na suwaye wai malamai za a ba su roƙi Allah ku sana ku addu'a kuna nan zaune wato ku a kawo kuɗi ku roƙi Allah ko wanda ma kila ma Allah bai karɓar addu'a ku ku tun da dai ga addu'ar ku ta kirki ce ba za ku ɗora mutane haraji sai sun ba ku kuɗi sannan ku roƙi Allah ba sai an sai an wa mutane haraji sannan a roƙa musu Allah balalin da ake nema a yaye mana shi kai ba abun kake ba ba ka ciki eh kana ciki don haka kawai a haɗu a haɗa ainihin zumuncin musulunci a yi addu'a masu dukiya kuma su taimaka da dukiyarsu wataƙila in Allah ya taimake ka kana ciki wannan limamin namu yana yawan ƙabli da bari wallahi a taimake shi eh ga ya kamata a taimakawa don kar su zama malaman tsibu limamai malaman alkur'ani masu karantar da yaran nan a rinka tallafa musu ko da in za a yi irin wannan harajin a unguwa malamin nan mai karantar da mu ya kamata mu rika tara abu kaza duk sati ko duk wata mu rika taimaka masa don ya ji karfin karantar da mu qur'ani ko ya ji karfin karantar da mu qur'ani limamin nan namu da muka kare shi azhar la'asar magariba sha'i sannan kuma yana karantar da mu duk damuwar gurinsa za mu je ya kamata yana da matsala ba mai hali ba mu rika samun lokaci muna hoɓɓasa muna kantara masa wani abu don ya dan yi tefa ne a rage kabli da baki eh kar ka sallar wancan limamin bare bare ne sai ce ari ba za ta je ba neman bikon falmata kuma ba za ta tura kowa ba assalamu alaikum wai ari ba za ta je ba ba za ta tura kowa ba shi ya ɗauka a zuci ba yake wannan tarin ashe matarsa ta gurmu kamar sun yi rikici saboda ba yanda abu yake an yi ba daɗi har ka tafi gida to shi yana nan a kusace tun da ka tafi ma ba zai je ba da ya zo a tahiya bai sani ba yace wallahi ai ba za ta je ba ba za ta tura kowa ba sai assalamu alaikum to ai har ya tura mamu yanzu mamu ku ku kyale ai haka to kaga matsaloli ne suke wani mamayawa yawa ba suke yin wannan a wannan din ai haka labarin ya zo yadda labari ya zo ba haka zan bada shi ba hikaya ce ai almarar da haka da zo eh, ba wai to Allah ya sauƙaƙe to don haka a kiyaye addu'a tana da tsari da shari'a ta ce a yi ta kuma lalle ne addu'a manzo Allah ya ce ita ce makamin muni duk bala'in da ya taso muku addu'a da ita kuke yaƙar bala'i amma sakaci da addu'o'in asali shi ya sa kai mu ta addu'o'in Allah baya karba wata shekara fa aka rarraba mu kan zuwa sun gari ne ta wajen bango aka kai mu wa'yansu can wai aka sa garin a tsakiya kuma ko ne da su, ragonsu ko wa'anni in suka je suka yi wani abu suka yi wani abu zai su yanka wata shekara kuma aka tara mu duk wata aya sai a yanka kaza ana karantawa in an kai gaci sai a yanka sai a aje ana karanta kowa kuma in an tashi ya dan kukkunta mara kaza a leda ya dawo muka yi ta shan miya to fi sabilillah wannan kan ba dai kawai mun sha daɗi ba amma addu'an na ai ba haka gari a tafiya kawai an yaudari bayan Allah ne an yi abin da aka yi wallahi wallahi ba haka Allah yake a roƙi Allah ba ba haka ake yi ba wallahi to da aka gano haka mu in an yi za mu fallasa sai aka daina gaya mana yanzu an daina yi da mu saboda mu in mun yi za mu faɗi a lazimi ko sai mu koya wa mutane muke to wannan fa addu'ar da aka yi fa kar a dogara da ita a yi ta asali kowa ya je ya yi watakila bakin kuma ya fi na nan da kuka zaɓan don wallahi wani da ake tura shi a gaba ya addu'an ɗin matsafi ne to yau za ka sa matsafi a gaba mai allon ƙarfe da na dalma da na gilas hmm? sallah ya kawai sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ألام الغيوب تول أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا كل السلام يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين